wanda yake zuwar muku a duk ranar talata wallafar aisha ya ukura sunana shukura wadda ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu Masu sauraro idan ba ku manta ba, A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne, a inda Sadiq cikin fushi ya ce, ka gama yi mata tambayoyin da za su dinga da firgita ta, ka tashi ka fita kawai, babu buƙatar ka. An ya cikin tsawa ta ce, wallahi ba zai tafi ba, sai ya gama bincike an gano azzalimin da ya kashe min miji. A nan ne muka tsaya yanzu kwa za mu ci gaba. Sadiq ya harare ta ya ce, To sai ki zauna a bincike ki, amma ni babu wanda ya isa ya ci gaba da firgita min mata. Nan hayaniya ta kaure tsakanin Sadiq da Anta Amarya, Zulfa dai ƙara ƙanƙame shi ta saboda sabon tsoron da take ji, da ƙyar nunan ya lafar da ƙurar da ta taso ya ce masa duk ya bar su, su yi duk abin da za su yi, gaskiya za ta bayyana. Sai da ya daɗe yana ba ta baki sannan suka zauna. Polis ɗin ya ci gaba da magana ya ce, babu wanda ya shigo gidan lokacin da kika gama aiki? Gaban sana da ke zaune rai a ɓace saboda yadda Sadiq ya ƙanƙame Zulfa ya faɗi, saboda Biba ta ce mata Zulfa ta ganta. Ta yi saurin yi mata flashin, kafin Zulfa ta ba ta amsa, Wayar da ke hannunta ta yi ringin, aminiyata ta gani kururu. ta shiga zare ido ta ce, wace ce aminiyata? abinda take ta tunani kenan, har wayar ta kusan tsinkewa, Sadiqa ya ansarin ya sa a spika saboda ta ji da kyau, dariya sosai aka yi a wayar sannan aka ce, aminiyata komai ya yi daidai, ashe shi ne baki kira ni kin faɗa min aiki ya yi ba, na miki text jiya da na koma gida kin gani, Zulfa, murya a sarki ta ce waye, aka sake yin dariya sosai aka ce, oh na gane, kina cikin mutane ko? Zan kira ki anjima, ni dai kar a manta da ni in gado ya shigo hannu. Kafin Zulfa ta sake magana har an kashe waya, Sadiq cikin rudu ya kalli Zulfa yana matsawa daga jikinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi suka dinga maimaitawa shi da sumomi. Zulfa ta miƙe jikinta na rawa ta ce wallahi ban san ta ba. ƙarar shigowar text waya ya sa ta yin shiru, Sadiq ya buɗe text ɗin ya ƙara gigita shi. Ya scrolling na jiya ma, yi da waya ya miƙe tsaye da sauri, yana ma Zulfa kallon tsana sosai. Polis ɗin ya ɗauki waya ya buɗe text ɗin farko kamar haka. Aminiya, ga nan zuwa na samu gubar shaf-shaf wanda ko minti biyar ba zai yi ba, zai sheƙa barzahu. Kin ga daga nan, sai mu san yadda za mu yi da Sadiq ɗin. In kin haifa mishi ‘ya'ya shi ma, a sheƙe shi gida ya zama naki. Dan na ji kin ce, baya bi ta kan tsinaniyar kishiyan nan taki. Ita ma nan gaba, wani za mu yi da ita. Sai text ɗin na biyu, Aminiya na gane kina cikin mutane, ko ina ka zaga? Yau mutuwar sirikinki kaɗai ake ji gaskiya you are very smart da kika yi tunanin kashe shi kafin ya tona miki asiri. Zuwa anjima ina nan zuwa. Faduwa ƙasa zurfa ta yi sumammiya Da ta gama jin maganganun da ke cikin text ɗin, yayin da duk mutanen gurin suka ɗauki salati, babu wanda ya je kanta sai anti Laila. Kuka take yi sosai tana girgiza ta ta ce, Momi wallahi sharra aka yi mata, wallahi Zulfa ba za ta taɓa aikata wannan aikin ba. Prime ɗinta aka yi, Momi dai banda kuka babu abin da take yi aka ma Nuren. Sadiq kuwa hanyar waje kamar zarare, hawaye sun kafe a idanun shi, wani iri ya dinga gajiya cikin zuciyar shi, me yasa Zulfa za ta kashe dadi? Why? Wai, ya faɗi yana buga kanshi a bango. Hilal ya taso da sauri ya rike shi ya ce, Haba marafa, ya za ka kashe kanka saboda mutuwar dadi. Ka yi tawakkali mana, ka san duk mai rai mamaci ne. Sadiq ya tsugunna ya rike kanshi sosai ya ce, Hilal, zulba ce ta zuba ma dadi guba ya ce ya mutu. Hilal ya miƙe tsaye yana girgiza kanshi ya ce, Ƙarya ne, ƙarya ne wallahi. Ya shiga cikin falon da sauri inda ake Ƙoƙarin yayyafa ma zulfa ruwa don ta tashi. Gurin momi ya tsuguna idanuwan shi duk ya canza ya ce, Momi, kin zauna da yarinyar nan na tsawon lokaci, kin san abin da za ta yi da wanda ba za ta yi ba. Wannan magana daga jinta an san shiryayya ce, wallahi zulfa ba za ta iya aikata kisan kai ba. Anta amarya ta miƙe cike da masifa ta ce, sannu sarkin shishigi, ga abu nan a zahiri mun gani kuma mun ji, za ka zo kana neman kare ta, to ko dai da kai aka haɗa baki ne, In ta ci dukiyar ta gudu, ku je ku yi aure. Hilal ya daka mata tsawa cikin ɓacin rai zai yi magana. Jalila ta shigo da gudu, tana kuka ta rungume momi. Kukan Jalila da hayaniyar da anta amarya suke yi da Hilal, shi ya farfaɗo daga zulfa cikin firgici. Ta ce, wallahi ba ni bace, Dan Allah momi ku yarda da ni. Antilela ta dago ta, ta goga mata ruwan addu'ar da ta yi tofi. Zulfa ta scrolling ta karasa kusa da momi ta dafa ta tace, "Momi ki yarda da ni, wallahi tallahi ban san wacce ce ta kira ni ba." Wallahi babu wanda ya zo nema na gidan nan ku tambayi masu gadi ma, za su faɗa muku. Momi dai kallon ta kawai take yi tana kuka, Jalila ta rungume ta tace, "Na san ba za ki iya kisan kai ba Zulfa, akwai dai wani abu boyayye a ƙasa." Ɗan sandan ya miƙe da wayar zurfa a hannun shi ya kalli hanta Amarya don ita ce ta ba shi full attention ɗinta ya ce, Hajiya, bari mu yi binciken mu na ƙarshe sai mu san abin yi. Ta ce, Go on, ku yi duk abin da kuka san ya dace. Ya ce, Good, ya sa aka kira masu gadi. Ya yi musu tambayar Shin akwai wani wanda ya zo gidan nan jiya da misalin hudu? Lokacin mutanen gidan ba sa nan? Mai gadi ya ce, eh, wasu mata su biyu sun zo, ɗaya ta rufe fuskarta da wani bakin abu. Sun ce mana sun zo gurin small madam. Zuba ta miƙe da sauri ta karasa gabansu ta ce, Ku faɗi gaskiya, kar ku yi min sharri da kuɗin zai ƙare ya bar ku da zunubi. Ɗaya mai garin ya ce, Ai su suya gaskiya muke faɗa, nan ba su dade a gidan ba ma suka fita. Zaman doshon zulfa ta yi a gurin, gaba ɗaya ta nemi kukan a idonta ta rasa, sai bin su momi take da kuka. Ta runtse idanuwan da ta ce, Ya Allah, kai kaɗai ne shaidata akan wannan ɗaurin zaton da aka yi min. Allah don tsarkinka, don ikonka, Ka fitar da ni daga cikin halin da nake ciki da gaggawarka ba ta shaidan ba. Amin anti Laila ta ce tana shasheka. Hilar ya tsugunna a gabanta ya ce, Tabbas wanda ya miki wannan sharrin ya yi nisa sosai cikin tsanaki. Ki za a ranki, Allah zai fitar da ke daga wannan musibar da kika shiga, ko ba a nan duniya ba, zai wanke ki a lahira. Yana kaiwa nan ya fita, yana share waye masu zafi. Bayan 'yan sanda sun gama rubuce-rubuce suka buƙaci tafiya da Zulfa station, sai a lokacin Momi ta miƙe tana kuka ta matso kusa da Zulfa ta ce, Har yanzu zuciyata ta kasa yadda za ki iya aikata wannan ɗanyen aikin, amma kuma wani sashi na zuciyata yana gasgata kwakwaro yana gasgata kwararin hujjojin da suka fito cikin kankanin lokaci. Ku je, zan ci gaba da yi miki addu'a Allah ya bayyana gaskiya. Ta jira ta yin hanyar daki tana kuka, Nuran da Jalila suka bi ta suna rarrashinta. Sadiq kuwa ɗaki ya wuce yana kuka wanda wanda ke wajen ma zai iya jiyo shi. Sanana tsaye tana ba shi haƙuri amma kamar ƙara zuga shi take yi. Ta zauna ita ma tana matsa kwalla ta ce, ashe mafarkin da ka taɓa yi zai zama gaskiya, ka yi mafarkin faruwa wannan lamarin duk tunani na aikin mafarki ne, ashe zai zama gaskiya. Gaskiya yarinyar nan ta cutar da mu matuƙa. Sadiq ya juya ya rubda ciki ya ce, tashi ki fita please, ina son kaɗaici yanzu, ba na buƙatar yawan magana, Ta miƙe sun sun ta fita tana gimtse dariyarta. Yanzu ƙoƙari kawai za ta yi, daga ta ɗauki ciki ta haihu da Sadiq tunda yanzu ita kaɗai ce da shi. Labarin wannan mutuwar ko a ina ta zaga a faɗin Najeriya za ka ji ta, newspaper, gidajen rediyo da TV kowa ya samu aikin yi. Daga ka kunna kafafen yaɗa labarai za ka ji ana faɗin mutuwar. Sunan zurfa da hotunanta babu inda bai zaga ba, mutane sai Allah wadai suke da halinta. Labari ya Iskar marga tana zaune ta yi tagumi tana kallon ‘ya'yan sala da ke, tana kallon ‘ya'yan sala da ke raba mata kashi a tsakar gida. Cikin tsawa ta ce masala, ta zo maza ta tsaftace mata guri, ba zai yiwu ƙazanta ta koro ki daga gidan mijinki ba, ki zo nan kuma ki dira min wata. Haba, kowai na an daina siya, tun dawowarki gidan nan saboda bakar kazantar ku gashi abincin ma da kyar suke samuwa mu ci sau ɗaya. Maza gyara shi wallahi. Shigowa wani yaro wanda ke siyan waina a gurinta ne ya katse masifar da take. Yaron ya ce, Markus, kin san abin da ke faruwa a ƙasar nan? Malka sarkin son jin gulma ta ce, a'a, me ya faru? Ya ce, hmm, an kashe surukin zulfa, kuma kin san waye ya kashe shi? A'a, Allah misra gare ni? ya ce, Zulfa ce ta sa mishi guba a abinci, gwaggwamar ka gabanta ya faɗi, ta san Zulfa ko kyankyaso tana jin tausayin shi, bare kuma ɗan Adam. Amma a fili saboda tsabar hassara da ƙiyayya ta ce, ai kaɗan ma suka gani, yarinya da ni kaina ta sha kawo min hari za ta kashe ni, Allah ya kyauta gaba, ta faɗi ta miƙe da kuzari da murna, saboda ta ji Zulfa ta shigo tsaka mai wuya. Gwagwa Amina ma sun ci kuka ida da ba'iza, da ke da ɗaɗaya da wani cikin, kuka sosai suke yi suna roƙon Allah ya fitar da Zulfa daga cikin wannan bala'in. Ranar da dadi ya cika kwana uku bayan gabatar da addu'o'i da sadaka mutane sun watse cikin jimamin mutuwar bawan Allah mai taimakon talakawa. Zaune suke a falo dukkaninsu kowa ya yi tagumi daga kagansu, kasan suna cikin matsananciyar damuwa Afra ta kalli Momi da hawa yake fita a idanuwanta ta ce, Momi, don Allah ki sa su yaya Nuran su je su fito da anti Zulfa'u. Wallahi kin san ba za ta iya kashe mana dadi ba. da ya kalli Momi ko za ta ce wani abu, Don shi ma zuciyar shi ta kasa yadda da wannan sarkakkiyar al'amarin. Ya mai da kallon shi gurin Sadiq da ya takure kan shi guri guda, ya ce, Abba tashi mu je station mu ga inda suka tsaya a bincike. Sadiq bai kalle shi ba ya girgiza mishi kai kawai. Anti Laila ta miƙe tsaye ta ce, "Mu je abban Aida, don Allah mu je in ga halin da Zulfa take ciki." Anta Amarya ta fito daga daki tana kuka sosai wata wata matashiyar yarinya na biye da ita. Cikin kuka ta ce, "Duk wani bincike ya gama tabbata Yaya, kalli wannan hoton, Momi ta share kwallo a idanuwanta ta karɓi hoton. Fuskar zurfa ta gani muraran kwance tsirara da wani saurayi. Rintse idanuwanta ta yi ta wurgar da waya tana salati. Anta amarya ta ce, yanzu nan yarinyar nan ta zo ta kawo hoton. Ashe abin da dadi ya kama ta tana yi kenan. Shi yasa ta yi saurin kashe shi don kar ya tona mata asiri. Momi ta miƙe tsaye jiri na ɗiba ta yi lu ta faɗi ƙasa sumammiya. Da sauri dukkan ‘ya'yan gidan suka yi kanta, suna kuka aka shafa mata ruwa, Sai da ta yi kusan minti biyar sannan ta farfaɗo tana kuka sosai. Antilara da ke rike da wayar ta ce, wallahi wannan ba zurfa ba ce momi. Wai me yasa kowa baya fahimta abin da ake fahimta? Wai me yasa kowa baya fahimta abin da nake fahimta a ƙwaƙwalwata ne? Ta matso kusa da Nuren, kamar zarariya ta ce, Abban Aida, na san za ka fahimce ni, wallahi wannan sharrin kwamfuta ne. Yarinyar da ke tsaye ta yi saurin cewa, za ki yi kafara kuwa, ni ko alkur'ani za a bani, zan rantse da cewa wannan zufa uce. Ranar da abun nan ya faru kun ga text ɗin da ta yi me? Suka duba text ɗin da number duk na zulfa ne. Lokacin da muka haɗu da ita, na raka ta hotel ɗin da na jira ta a reception. Ta gama ta fito suna faɗa da shi. Ta fito suna faɗa da shi wanda kuka gani mai suna bamba, akan kuɗin da ya bata kaɗan ne. Suna ta zage-zage, lokacin shi kuma marigayi ya ya fito da abokin shi ya ganta. Tun daga lokacin da ya ganta, take faɗa min ya fara ciwo har an fitar da shi waje. Ta ce min bai faɗa masa Sadiq ba, amma ta san yana dawowa zai faɗa mishi. Saboda haka, za ta san abin yi kafin ya dawo. Ashe kashe shi za ta yi. Yarinyar ta karasa faɗi tana kuka sosai. Anti Laila ta harare ta cikin kuka ta ce, "Mun ji tatsuniyarki, yanzu imani ne ya shige ki kika zo kika tona mu kawai shashancin taki asiri?" Yarinya da ke saboda kwarewa iya sharri ta ce, Ni ma na biye mata, kullum fada nake mata kuma wallahi in ba ku yarda ba, yanzu sai in shigo muku da bamba dan shi ma ya ce, sai ya tona mata asiri abin da take ɓoyewa. An ta amarya ta ce, Je ki shigo da shi. Sadiq dai tun da ya kalli hoton ya runtse idanuwan shi bai sake buɗewa ba, har suka gama su da ƙarairayi. Zuciyar shi ta zama kamar dutse saboda duk Yadda ya so ya tankwara ta, ta ƙi tankwaruwa. Fashewa yayi da wani irin kuka mai tsuma zuciya yana tambayar zuciyar shi. Wai ta damu da his father mother. Me yasa ba za ta daina tunanin Zulfa ba? A wannan lokacin da ya kamata ta taya shi tsanarta. Me yasa har yanzu zuciyar shi take kallon Zulfawu Innocent? Kukan da yake yi ya ba mu dukkan 'yan falon tausayi. Jalila ta rungume shi tana rarrashin shi tana kuka ita ma. Bamba da Mamsi ba su bar gurin ba sai da suka yi ma Zulfa kullun da babu mai warware shi sai Allah duk gurin sun yarda saboda hujjojin da suka kawo musu ciki har da warwaron Zulfa'u da Momi ta siyo mata tare da Dalila wannan nata ya bace kwana biyar kafin faduwar wannan al'amarin anti Laila ce kadai bata yadda ba turka shi Nuran ya dafe kan shi da ya dau zafi ya ce Laila ki daina kukan nan haka mana hujjoji nawa aka kawo kuma duk masu karfi shi kanshi dadi kafin a kashe shi sai da yi momi tsokaci akan haka tsokacin me yayi mata ta faɗi rai ɓace ta ce matan abba nawa ne abban Aida, baka san sharrin mutum ba ko? Babu abin da zan ce maka yanzu saboda ko na ce ba ni da shaida, amma all what I know shine zan koma aiki saboda Zulfa. Insha Allah sai na gano azzalumin da ya daura mata wannan sharrin. No Nuran ya faɗi yana kallon cikin idanta. Ba za ki koma aiki ba Laila, babu abin da zaki yi da kes ɗin wacce ta kashe min mahaifi. Ka daina cewa ta kashe shi, ta fari da ƙarfi, wallahi za ka tsaya shaida ranar gobe kiyama. Kuma aiki sai na koma ko da kuwa kan zai kawo ƙarshen aurenmu. Tana kaiwa nan ta sa kai ta fita daga ɗakin. Dafe kan shi ya yi danuwan shi ya yi jajur saboda kalaman Laila. Ya za a yi Laila ta yi mishi haka? Yanzu da wani baki zai fara faɗa ma momi Laila za ta tsaya ma Zulfa'u. Dole ya dakatar da Laila kar ta ƙara ma momi wani ciwon. Tun safe Laila ta gama shirin tafiya gurin Zulfa, don irin ta tsaburzar da suka yi cikin dare da rurai bai sa ta karaya ba. Ita dai abin da ta sani shi ne, za ta fara bincike daga yau kuma ita kaɗai ta san inda ta karkata akalar bincikenta. Ɗakin Momi ta je ta gaishe ta da jiki, sannan ta yi Mata sallama ta ce za ta je asibiti ta dawo. Momi ta yi murmushi don Dalila ta gaya mata duk yadda suka yi da nuran cikin dare, kuma ta goyi bayan ta ɗari bisa ɗari. Ba za ta nuna ma kowa ba ne don kar mutane su ɗauka mutuwar bata dame ta ba. Ta kalle ta, ta yi mata Allah ya tsare kuma Allah ya taimaka. Antalena ta ce amin momi, ta fita ta ɗauki mota ta bata yadda wani direba ya kai ta ba. Baban Zulfa ne tsaye shi da Kabiru a wajen, sai share hawaye yake yi, Kabiru na rarrashin shi. Tun jiya suke tsaye a gurin an gana su ganin Zulfa, saboda tana keɓantaccen ɗakin masu manyan laifuka. Lala na yin fakin ta fito ta yi hanyar shiga ciki. Ganin baban Zulfa ya dakatar da ita, Ta karasa gurinsa ta gaishe shi. Baban Zulfa ya saurin tsugunnawa saboda ya gane ta cikin kuka ya ce, Hajiya, wallahi Zulfa ba za ta aikata kisan kai ba. An samu saɓani dai gurin bincike, amma ni na san ba za ta aikata ba. Don Allah ku taimaka ku fito min da ita. Antila da ta share hawayenta ya zubo mata a idanu ta ce, Kar ka damu baba, ka daina wannan kukan. Addu'a kada ita ce za ta fitar da ita daga wannan mugun kullun da aka yi mata. Addu'a ka muke bukata, Allah zai bayyana gaskiya Malam Ado. Malam Ado ya ce, Na gode hajiya, Allah ya bayyana gaskiyar nan cikin gaggawa. Amin Anti Laila ta ce sannan ta wuce ciki suna binta da baya, a baya. Da kyar aka bata ta shiga gurin Zulfa, sai da ta nuna musu ita ma bata da mutunci sannan suka bata ta shiga ɗakin. Da aka mishi kewaye da bukullan tsaro masu matuƙar tsauri. Can lungu inda ta hango Zulfa a dungune ta karasa, dafa ta yi sannan ta tsugunna tana fuskantar ta. A hankali ta fara yi mata magana, Zulfa ta ƙi dago kan da sai shasheka kuka take yi. Anti Laila ta ce, Zulfa, Ki shiru ki ɗago, ki bani hannun kai in fitar da ke daga cikin wannan zargin da ake miki. Nan ma Zulfa bata dago ba. Anti Laila ta yi maganar duniya Zulfa ta ki dago kanta ta kalle ta. Bare ta bata amsa. Gaba ɗaya ta cire rayuwar duniya a ranta. Gara ta mutu da ta ci gaba da rayuwa a wannan rudin da ke ciki. Wannan ƙazamar duniya mai cike da sarƙaƙiya. Ran Anti Laila ya yi matuƙar faci ta miƙe ta ce, Kin san shirun nan naki? zai iya haifar da mummunan abubuwa kuwa kin san mutanen da ke bukatar ki a rayuwarsu kuwa shin kin manta da mahaifinki wanda kike faɗa min a kullum burin ki ki yanta shi daga wahalar da ya dade yana yi in har kika tsaya a kafafuwan ki? ta matso kusa da ita ta girgiza ta ce me yasa ba za ki ba mu haɗin kai ki fita ki faɗa mana abin da kika sani ba ta fita waje da sauri ta kira mahaifin Zulfa suka shigo tare suka